والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga yarda sai da iko nai ya kawo mu wannan rana ta Juma'a sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar meladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a wannan masallaci mai albarka na sultan sa'ad inda babban malaminmu a doktor jabir sani mai hula yake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda kamar yadda muka gani yau uzuri ya kama malam. na tahiya Lagos don gabatar da ɗaya daga cikin wa'annan ayyuka na alkhairi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda ya kai shi lahiya ya mayar da shi lahiya. Sannan muna bayar da haƙuri kan wannan tsaikon da aka samu ba daga gare mu bane mai rakwadin shi ya yi mantuwa shi ya kawo wanga tsaikon. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu hankuri gaba ɗaya ya yi mana jagora.

إلى maɗaukakin sarki ya ce sannan kuma wato ka ambaci labarin zakariya alaihi salatu wassalam wanda zakariya kamar yadda muka gan shi rubuce wato da abin nan da madda suna cewa wannan alif wato littani sannan suna ne wato wanda yake ba'ajami ma'ana baya juyawa baya tasarifi kamar irin sunan Muhammad alami ne na annabi daga cikin annabawan Allah kamar yadda muka sani to shi ne Allah maɗaukakin sarki zai ba mu labari ne a takaice wato a cikin wannan sura wadda mun ji kissoshin annabawa wato daban-daban kuma kowane annabi an ɗan kawo kissa wato kaɗan ba a yawaita ba sai ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ita aka dan yawaita kaɗan. To shi na Allah maɗaukakin sarki yake cewa wadkur zakariya, ka ambaci wato kissan zakariya alaihi salatu wassalam, izina da rabbahu wato lokacin da ya kira Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. bi shi shine da watatai rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka bar ni wato ni kadai rabbi wato munada ne mudaf yana nuhin ya rabbi a ko kuma ya rabbi sai aka shahi ita wannan ya'un ta idafa sai zan ba a kawo ta ba ma'anar shi ya rabbi ya ubangiji na la tazaruni fardan ya Allah kanka bar ni alhali na ina ni kadai sai zan fardan din nan wato abun nan hali ne tunda wannan yawon da take cikin abun nan la tazarni ita ce mafa'ulun bihi to sai zan fardan wato hali ne alhali ina ni kadai bila waladin ya wato ban da ɗa wanda zai gado na farzukuni waladan sai zan za a kaddarta shi kamin kawo ita wannan wawun sai zan wannan wawun za ta zama atafi ga abin da za a kaddarta na farzukuni waladan ya Allah ka azurta ni da samun da wa anta khairul warithin alhali wato kai ne mafificin masu gado ai antal waris wato kai ne magadi albaki ba'da fana'i khalqika wato wanda zai zama wanzacce bayan karewa halittu ne ga baki ɗaya, wanda mun san gaba ɗai duk wata halitta da Allah ya yi za ta ƙare yadda an kai lokacin da babu ka to yadda aka yi lokacin da babu ka aka yi ka to za a yi da babu ka to annabi zakariya alaihi salatu wassalam wato ya roki Allah maɗaukakin sarki ya bashi da fastajabna lahu nida'u Allah ya ce wato sai muka karba mai wannan kiran da ya yi wa wahabna lahu ya haya Allah maɗaukakin sarki yace sai muka yi mishi wato baiwa da ya haya wa aslahana lahu zaujahu. wato muka abun nan gyara matar shi ma'ana aslahana lahu zawjahu wato aka mayar da ita mai haihuwa bayan ba ta haihuwa mun san inda aka yi to sun tsuwa da shi da ita duk ba su samu ƴaƴa ba to yanzu daga baya kan wasu abubuwa da ya gani game da Maryam alaiha salatu wassalamu kamar yadda muka karanto a baya saboda haka yayi begen Allah madaukakin sarki ya bashi da na Allah madaukakin sarki ya karba mishi wato wannan kira nashi shine wa aslahana lahu zawjahu Allah ya ce muka wato gyara mishi matarsa muka mayar da ita mai haihuwa bayan ba ta haihuwa wasu kuma su ce wa aslahana lahu zawjahu wato muka ainihin gyara mishi matarsa bayan tana da wasu halaye da bai kamata ta siffantu da su ba innahum Allah madaukakin sarki yace hakika zakariya da matatai da ɗanai haya. kanu yusari'una bil khairat Allah ce sun kasance suna gaggawa ga ayyukan alkhairi wannan shi abin da aka bukata ga kowane musulmi ya samu rayuwa ce akan haka nan Kullum ya zan da kaji an ce ga wani aiki na alkhairi to kai kokari wato ya zan an aikata wannan aikin da kai kada ka zama cikin masu kushe ayyukan alkhairi ya zan kai munanan ayyuka kawai kaka son ayi ba ka son wasu ayyuka na alkhairi Allah ya shiryar da mu shi na Allah maɗaukakin sarki yake cewa kanu sari'una fil khairat wato sun kasance suna gaggawa ga ayyukan alkhairi wa yad'una na Allah maɗaukakin sarki yace suna kiran mu wato ragaban alhali suna kwaɗayi biyu rahmatina wato ga rahaman mu wa rahaban suna masu sauna min azabina wato daga azaban mu Wakanu, khashi'ina lana Allah madaukakin sarki yace wato sun kasance masu sauna gare mu sai zan an kaddamar da jari da majaruri shine wannan lana domin ai hasarin wannan magana ya zan saunar da suka yi to Allah madaukakin sarki kawai suka wayeta mutawadi'ina suna masu kankan da kai di ibadatihim wato a cikin ibadar su. malai ce wahiyar usratul misaliya a tsayiba wannan ita ce zuri'a wadda abun buga misali da ita wadda ya kamata wato a yi alfahari da ita kowa ya yi ƙoƙari ya zan yana irin ayyukansu na'am والذي أحضنت موتها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ومنها آية للعالمين مالتي وأشار إلى sannan Allah madaukakin sarki yayi mana nuni zuwa ga kissa ta goma a cikin wayannan kissoshi da aka kawo faqala Allah madaukakin sarki yace wa zakur maryama ma'ana ka ambaci labarin maryam alaiha salatu wassalamu a cikin wannan sura wace ce allati ahsanat farjaha wato ita ce wadda ta tsare farjinta hafizatu ta kiyaye shi min an wato ta kiyaye shi daga halal da kuma haram ma'ana kwata-kwata abun nan ba wani maganar laifi gare ta ga al'aurarta ta kiyaye sannan kuma ba ta yi aure ba fafa hamna Allah maɗaukakin sarki ya ce fana fakana biha min ruhina sannan wato muka yi bushi gare ta min ruhina daga ruhinmu ai jibrilu alaihi salatu wassalam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddare ta da samun ɗa shine annabi isa alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki ya umurci wato jibrilu alaihi salatu wassalam wato ya je yi bushi ga tabbanta kamar yadda wato muka karanto a baya Allah maɗaukakin sarki wato ya bata cikin annabi Isa alaihi salatu wassalam aka haife shi wato babu uba shine malai ce haifu na fi jaibi dir'iha lokacin da yayi busa wato ga abun nan gehen tagwanta fa hamalat bi Isa wato ta samu cikin annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda Allah madaukakin sarki yana aikata wato abubuwan da ya so kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba ya halicci Hawwa'u wato ga uba ba uwa sai ya zo ya halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam

Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna masal Isa inda Allah hakika abinda an misalin annabi Isa alaihi salatu wassalamu a wurin Allah ka sali Adam kamar misalin annabi Adam ne alaihi salatu wassalam khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi da ƙasa thumma maƙala lahu kun sannan Allah maɗaukakin sarki yace mai zamo sai ya zamo Allah yana yin yadda ya ga dama a kowane lokaci ko kai da kaka ganin ka hito kana takama ka sawo shadda ko wani abu in Allah ya ga dama sai ya ce koma biri shikenan sai ka koma biri mun karanto akwai wayanda Allah maɗaukakin sarki ya mai suwa birai ko kuma kai tsaye wato ya raba ka da kunne ko ya raba ka da hannu ko ya raba ka da kafa ko wata gaba daga cikin gabobinka da Allah ya ga dama zai aiwatar da wannan Allah madaukakin sarki yace waja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin Allah yace waja'alnaha muka muka sanya ita Maryam alaiha salam wa banaha da danta Annabi Isa ayatan suka zamo aya lil alamin wato a duniya gabaki daya suka zamo wato abun buga misali ga al'insu mala yace ga mutane da aljannu da mala'iku lokacin da aka yi shi wannan annabi isa alaihi salatu wassalam wato ba uba wal maqasudu bi zikri hadhihi qissa abinda an manuha da ambaton ita wannan kissa ta maryam alayhi salatu wassalam wallahu a'lam mala Allah adda sani min jihatil ibtila wato wannan tana ta bangaren abin da ya shahi jarabawa allazi qusibat bihi maryam wanda wato aka jarraba maryam alaiha salatu wassalamu da wannan min wujudi waladin na samun da bila fahalin wato babu uba ma innaha tare da cewa ita maryam alaiha salam kanat min Muharrarina tana daga cikin yantattu li khidmati baitul maqdis wato ga hidimar baitul maqdis kamar yadda muka karanto a baya allazina la juna. wato wayanda ba su yin aure kaga babu aure wato babu magana haihuwa qamat bis-sabri ala zalika tatsayu wato da yin hankuri akan wannan jarabawa da Allah madaukakin sarki wato yayi mata wa hiya awwalu imra'atin ita maryam alaiha salatu wassalam ita an mace ta harko ittasafat bi wato da ta siffantu da wannan siffa kama ya dullu alaihi kama ya ummiha kamar yadda wato ba da uzurin mahaifiyarta lokacin da ta haife ta wato yayi nuni inda ha bayan haihuwarta ba'adan nazir wato bayan ta yi alkawalin wanga cikin da Allah ya bata idan ta haihe shi za ta sanya shi ya zama mai hidima a baitul maqdis to ta ɗauki kila namijina sai Allah madaukakin sarki yayi yadda yaka bukata ya maishe ta mace to a wannan lokacin na wato ta mika hanzarinta ga Allah subhanahu Ta'ala.

ما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم muhallin shahid a wannan wurin cewar da ta yi ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbi inni wa za'atuha unsa ya Allah na haihe ta mace yanzu ban san yadda zan yi ba Allah maɗaukakin sarki ya yi mata wato mahita akan wannan abin da ta ƙudurta ta sanya ta ta ci gaba da hidimar baitul Allah ya ɗaukaka ta wato ga ta ana jinta duk duniya kuma ana jinta har alkiyama ta tsaya. Malin ce, Sun ma'asaba bana hannabiyar Rasulu Isa alaihi salatu wassalam, sannan kuma abin da wato ya samu ɗanta annabi Isa alaihi salatu wassalam, fataharahumallahu Allah maɗaukakin sarki ya tsalkake su an jami'in na ƙa'is wato ga dukkanin abin da yake wato ta waya ko akwai na ƙasu ciki ne. Bi ƙaulihi ta'ala da cewar da Allah ya yi, wallati ahsanat farjaha bana fakana biha min ruhina waj'alnaha wa ha ayatan lil Shi na malam wato yake cewa a nan daga farkon wato matsala zuwa nan wato da kuma bayanin abin da ya shaye tarbiyyar ita Maryam da ibadarta da kuma kariyar da Allah Maɗaukakin sarki ya taimake ta da shi wajen al'aurarta da kuma haihuwar da ta yi wato babu miji sannan da maganar da ɗanta ya yi yana cikin wato tsomman goyo da lokacin da yake wato yana dattijo da kuma abin da Yahudawa suka yi mata na kulle-kulle da sauran makirce-makirce wato ga lamurranta mala yace duk waɗannan al'amurra waɗanda an ka ambata da waɗanda ba a ambata ba wato duk lurarsuwa ne gare mu saboda su zan izina su zan abin karantarwa zuwa gare mu mu fahimci cewa Allah shi ka tsara duk abin da ya so lokacin da ya so ga wanda ya ga dama نعم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله مدوكاكين سركي yace inna hadhihi haqiqa wannan almillatul lati da'a ilaiha al-anbiya'ul madhkuruna wato hanyar da annabawan da aka ambato a baya suke wato kira zuwa gare ta wa gairuhum da wasunsu kaman malamai masu da'awa ummatukum Allah madaukakin sarki yace wato shine addinin dinukum wato duk abinda kuka ji an karanto na ayyukan da suka aikatawa Allah yace to shine addinin ku shi abinda ya kamata ku bi ayyuhal mukhatabuna ya ku wa'anda wato aka magana da su ai mala ya ku. yana wajaba gare ku an ta tamassaku bi habil quwwa wato ku abubuwan da aka karanto baya da himma da karfi babu wasa ummatan wahidatan Allah ce al'umma ce guda sai zan wato hali ne lazim wahidatan sai zan sifa ce wato ga abun nan ummatan ai halu kaunikum ummatan wahida wato yanayin zamowarku al'umma ɗaya fil ardi a bayan ƙasa li rabbin wahidin ga ubangiji guda fis sama'i wal ardi wato a cikin sama da kuma ƙasa la ilaha gairu ba wani ubangiji face shi wala ma'budu siwahu kuma babu wanda aka wa bauta face Allah madaukakin sarki duk wanda aka jingina bauta gare shi wanda ba Allah ba to kayi aikin banza duk wanda zai bauta ma duci ko ya bauta ma icce ko ya bauta ma wani katako ko ya ɗauko wani hoto ya laƙa ga mashin ko ga shago ko ya yi abin nan ga gida da nuhin samun wani abu ko bauta to ya yi aikin banza ba wani abu da zai samu bacin taɗewa da hasara wa ana rabbukum fa'budun Allah maɗaukakin sarki yace ni ne ubangijin ku fa'buduni ku bauta mini ni kaɗai sai aka shahi wato ya ul mutakallim fa'buduni ne saboda a ka'ida ta rubuta alqur'ani sai aka bar shi fa'budun wato ku bauta min ni kadai ai wahiduni bil ibada ku kadaita ni wato da ibada ba tare da kun hada ni da kowa ba a cikin bautar duk wani abu da aka ce mu wato nau'i na ibada wanga abu ibada ne ku uba awa kowa sai Allah subhanahu wataala idan kai yi mu wani kaya aikin banza baka samun komi na'am وتقطعوا أمرهم sannan aka yi wato abinda malaman balaga suka ce mawato iltifati tunda can wato an zo ana magana da wa'anda annan sai aka koma magana da wa'anda ba su nan don abin da aka ce inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun kaga da aka ce ummatukum aka ce rabbukum aka ce fa'buduni nan in muka diba duk ana magana wato da wayanda ba su nan to sai Allah madaukakin sarki yayi iltifati saboda alurar da mu ga wasu muyagun ayyuka da suke aikatawa da kuma wato abun nan jawo hankalinmu ga nisanta wasu matsaloli wato na rabe-rabe. Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ƙasa'u amrahum wato suka kakkace al'amuransu ta ƙasa'a sai zan yana da ma'anar wato ta ba'ala wanda kamar yana nuna takarari ga abu, kamar in an ka ce nazala to abu ya zo a lokaci guda. amma nazzala wato kamar yayi takarari an yi an sake an yi an yi abun nan an yi ta maimaita shi kamar za mu ga misali ƙur'ani eh, a taura da sauransu za a ce an anzala amma akasari ƙur'ani, za mu ga ana cewa nazzala saboda takarari ya yi, an yi an sake yi an sake yi an ci gaba da yi to Allah maɗaukakin sarki ya yace wata taqatta'u amrahum wato suka kakkace lamurransu bainahum tsakaninsu ai tafarraqu amra dinihim suka rarraba al'amarin addinin su mutakhalifina suna masu sabani bi ansar al-yahud hizban wato yahudawa suka zama wato abin nan kungiya ta daban wannan sara hizban su ma nasara suka zama haka wa bi kulli hizbin ahzab kuma cikin kowace kungiya wato akwai kungiyoyi cikin Yahudawa akwai ƙungiyoyi daban-daban habbasu da adadi, haka cikin Nasara wato akwai ƙungiyoyi habbasu da adadi. Mala ya ce wa bil Islami tafarrukul firak cikin musulunci ma wato akwai ƙungiyoyi daban-daban wayanda ko abin nan ko daɗin labari ba su da. akwai shi'a akwai ita ma shi'a kala-kala wata ma baka kosan sunanta ba ga sunan kungiyoyi daban-daban in bi ayyukansu za ka ga koma uka cibe wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wato kullun dukkanin waɗanga wato kungiyoyi raji'una masu komawa ne ilaina wato zuwa gare mu ai marju'u jami'il dayani ilaihi ta'ala makoma dukkanin wato addinai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki taka kasancewa wa kullu amilin duk wani mai aiki a ranar kiyama fanu jazihi bi amalihi za mu saka mai da aiki ne saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya ga aikin da ya kai wane iri nashin wanda Allah maɗaukakin sarki ka yabona ko kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ke suka gare shi na. Na'am. فمن يعمل من Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Faman ya amal salihati, tabbas duk wanda ya yi aiki daga cikin ayyukan ƙwarai, sai ya zammina salihati ɗin nan, wato sifa ce ta masdari wanda aka shahi faman ya amal amalan min salihati wato duk wanda yayi aiki daga cikin ayyukan kwarai masu kyau wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini sai zan wannan wawun haliya ce Allah madaukakin sarki yace fala kufrana li sa'ihi wato babu musantawa ga abun nan babu musantawa ga aiki nai za a ba shi wato cikakkiyar lada ta yadda ya kamata Kufuran kamar yadda wato muka sani masdar ne na kafara ana cewa kafara ya kafuru sai zan wato abin nan babin nasara ga masdarinsa ana cewa kafaran ko kufuran ko kufurun ko kufuranan sai zan biddul iman wato abin nan barin Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma ya zan wato kafaran, kufuran, kufuran, kufuranan sai ya zan butulce ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, domin ai kahirci butulce ma Allah maɗaukakin sarki na, duk irin yadda ka dibi irin yadda Allah ya kyautatar da wato halittarka ya yi maka duk abin da kaka bukata na gaɓoɓi ba a mai da kunne baya ba aka mai da ijiya saman goshi ko aka mai da hannu wajen ciki ko makamancin wannan kaddi bi siffar da Allah ya ma ya daidaita ka to bai kamata ka zamo masu butulce ma ni'imar Allah ba to shine Allah madaukakin sarki yace faman ya'mal min as-salihati tabbas duk wanda yayi aiki cikin ayyukan kwarai wa huwa mu'minun alhali yana mai imani da Allah fala kufrana li sa'ihi wato babu musantawa ga aiki ne wa inna katibuna lahu Allah ce haƙiƙa mu masu tabbatar da aiki ne muke shine masu rubuta aiki ne muke bi anna amral hafaza wato mu umurci matsara bi katabihi da rubuta dukkanin ayyukan da yayi fa jazihi alaihi sai mu saka mai akan wannan aikin da yayi na'am Allah maɗaukakin sarki yace wa haramun ala qaryatin wato kuma hananne ne akan wata alƙarya, a halakanaha wato da muka hallakar da ita, annahum la yarji'un cewa lalle su ba su komawa. Za ga malaman tafsiri suna cewa wannan aya tana da iskali da yawa. amma imamu zujaj ɗaya daga cikin mallaman tafsiri da abu aliyul farisi suke cewa cikin ita wannan magana wato akwai izmari ma'ana akwai abubuwan da aka ɓoye cikinta abinda wato aka nuhi wa haramun ala ƙwaryatin abin nan hananne ne akan kowace alƙarya hakamna bisti isaliha wadda muka yi hukunci wato da zabbace ta in an ce istisali kamar waɗanda suka san wato shuka misali gonar da adda taki wadda an ka sama taki ta yi kyau sosai da sosai to idan shirka ta hito ta ɗan kai lokaci wato ba a nome ta ba to idan aka zo wajen noma in an ka zo ciro kila an ka ciro kwara guda ko biyu to gaba ɗaya za ta iya biyowa sai zan an zaɓace shirkar gaba ɗaya to wannan shine istisali malai ce wato a wannan yana daga cikin abin da aka kaddarci ciki ma'ana wa haramun ala qaryatin hananne ne akan wato alƙarya hakamna bi istiqsaliha wadda muka yi hukunci da zabbace ta aw bil khatami wato ala qulubi ahliha ko muka yanke hukunci ga ruhe zukatan mutanenta an yi taƙabbala minhum amalan wato a karban musu wani aiki daga cikin ayyukansu li'annahum la yarji'un domin su ba su komawa ai la ya tubu na wato ba su tuba tunda ba su tuba mi an bukata ga karbi ayyukansu wato babu bukata kenan na'am hatta بحلب ينزلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج Allah maɗaukakin sarki yace har zuwa ga lokacin da aka wato buɗe ya ajuju da ma'ajuju, wahum min kulli hadabin yansilon, Allah maɗaukakin sarki yace alhali a wannan lokacin, wahum su yansiluna suna gaggawa min kulli hadabin wato ga kowane tudu hadab shine murtafi'un min al-ardi wato abin da ya dago na ƙasa kama tudu hakan ga na'am واقترب الوعد الحق Allah maɗaukakin sarki ya ce, Waƙa tarabar wa’adul haƙƙu, wato tabbas alkawalin gaskiya ya kusantu ai, yau malkiyama wato shi ne ranar kiyama, ya’ani wato alhalu alhali a wannan lokacin sha-kisatun a basarun lazi kafaru. wato za ka ga idanun kahirrai sun yi kuru-kuru a wannan rana babu mahita da duk wani wato wanda ya kasance bai da wani aiki sai aikata fasikanci ayyukan da suke Allah ya haramta manzon Allah ya haramta da sunan musulmi wato kana aikata su wannan rana za ka ga wato hadda masu gaskiya za ka gane su wato cikin tashin hankali ballantana wayanda suke marasa gaskiya Allah ce wa qataraba alwa'du alhaq alqawlin gaskiya ya kusanto fa idza hiya shaqqa fa idza shakhisatun kafaru a wannan rana wato zaka ga idanun waɗanda suke rai sun fito kuru-kuru saboda tashin hankali da irin tsananin da suka fama da shi fi zalika al wato a cikin wannan yinin li shiddatihi don tsananin da da akwai a ciki nai ay min haulihi wato saboda tsoron da a ciki la takadu absaruhum taqrub wato idanunsu kaman ma kwata kwata abun nan ba su gani ballantana su hangi wani abu da ake ciki yaquluna suna cewa ya wailana ya kai mu kada kunna fi duniya mun kasance a cikin duniya fi qabalatin wato a cikin rafkana min hadal yawm wato ga wannan yini da aka ambata muna sai kaga wato mutun ya shagaltu da duniya 100 bisa 100 kamar wato bai mutuwa tare da mahaifi ne ya rasu ko mahaifiya ce ta rasu ko wani babban aboki ne ya rasu wanda ya mance da abin da ya shahi mutuwa kwata-kwata ga lokacin sallah yayi sai ka ga wato ya buɗe shago ne saboda kada a yi wani abu ba da shi ba ga lokacin sallah ya yi ya shagaltu da wasu ayyuka wayanda ba su da mahimmanci gare shi wanda ko da zai samu wani abu na duniya ba mamaki kila cikin minti goma sha biyan masu zuwa zai rasu amma ya mance wannan gabaki ɗaya shi na Allah maɗaukakin sarki yake hakaito muna labarin abin da za su haɗa a wannan rana za su ce ya wailana ya kai mu madakun na biyu gafalatin hakika mun kasance a cikin wata irin rafkana sai aka kawo shi wato na kira min hazal yaumi ga wannan yinin da aka ambata muna bal a ji wannan magana ga wata kunna zalimi na mun kasance wato azzalumai masu zalunta wato kawunansu bi kazibin rusuli ta hanyar ƙaryata manzanni da kuma ƙaryata masu da'awa da kushe su na'am innakum ma ni Allah madaukakin sarki yace innakum haqiqa ku ayyuhal kuffaru ya ku rai? wa ma ta'buduna da abinda kuke bauta min dunillahi wanda ba Allah ba ai gairihi wani Allah min al-ausani na gumaka hasabu jahannama yau za ku zamo makamashin wutar jahannama yadda za ka je kasuwa kaso ince ayi maka abinci to wannan ranar alkiyama duk wanda yake kahiri ya mutu kahiri su za su zama wato kamar itace su za a dinga ɗokowa ana sa su wato wuta tana kamawa kamar yadda za a sa itace ko kara ko gawai ko wani abu wuta ta kama to wannan ranar su za su zama wato su an makamashin jahannama Allah madaukakin sarki yace antum wariduna laha kuma lalle ku masu kisga ma jahannama kuke dakhiluna fiha masu shiga cikin ta kuke wato mutuwa dai adda wuya kuna mutuwa za ku fada ciki saboda haka wato muka ga kullun malaman mu wato suna ta jan hankalin mu ga nisan ta shirka duk abin da aka ce ma shirka in ka aikata wannan wato za ka bar wannan musulunci zaka ga suna tsanantawa suna wato buɗe wuta akan wannan ba su kyakkyautawa saboda ba wani abu da yake wato hasara kamar ga musulmi a rayuwa ta ta duniya a ce ya rayu cikin musulmi da sunan musulmi amma ya zo ya butulce wato saboda wani kwaɗayi na duniya ya bar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar biyan bokaye ko wasu tsahe-tsahe ta hanyar bidan kuɗi ko mulki kana iya wato ka je ka yi tsahi ka samu mukamin da kaka son ka samu kahin a rantsashe ka ka mutu kuma kamin ka mutu ɗin baka tuba ba kaga yi hasara har ba ta da adadi ka yi hasara kuɗinka da ka zuwa an kai maka wannan tsahin ka yi hasara wanga mulkin ka yi hasarar musuluncinka haka misali in mace ta kila gudun ka ayo mata kishiya ta je wajen boka an kai mata tsahe-tsahe saboda ka ayo mata kishiya ita ma tana iya fadawa irin wanga ramin za ta iya ta yi hasara ita ma mai yawa na farko tana iya hasara kuɗinta sannan ayo mata kishiya in ta yi wasa kuma ba ta sani ba lokacin mutuwar ta yayi sai ta mutu kuma da ita da fir'aunu su tabbata wuri guda kaga wannan ba karamin taɗewa na ba duk wani abu da kaka so musulmi ka roƙi Allah zai baka wannan abun duk abin da kaka bukata in kuɗi na in mulki ne in ne, in ɗaukaka ta duk abin da kaka so Allah maɗaukakin sarki murna ma ya kai wato ga ka roƙe shi to ga inda aka son ka zo ka yi abu saboda wato rashin fahimta da ɓacewar basira kaga kamar in ka tsaya nan ba za a yi maka ba sai ka je can a maka tsayi dama lokaci ya yi na ka samu wannan abin sai ka samu kaga shi kenan ka ƙara ɓacewa sai ka ga lalle wancan shi ka basuwa ba Allah ba Allah bai basuwa da sauri Allah ya shiryar da mu na'am لو كان Allah madaukakin sarki yace lauka na haula'i alihatan da wayannan wato gumaka da kuka bauta inda sun kasance wato allola al awsanu waɗannan gumakan wattawagitu da kuma tsagutai kama za'amtum kamar yadda wato kuka raya ma wara duha da ba su shiga cikin wuta ba shine ma dakhaluha da ba shiga cikin ta ba wa kullun wato kowanne min al'abidina na masu bauta wal ma'abudina da wa'anda aka bauta khaliduna fiha madawwama ne a cikin wannan wutan, ma'ana baquna duk wanda yake kafiri in ya shiga wuta iyakar ta annan bai hita da ya shiga kenan ba wani magana wato ya hita na'am lahum fiha nabiyun wa fiha la Allah madaukakin sarki ya yace sabirun domin shine mubtada wato ƙara ƙuti lahum ya tabbatar musu fiha a cikin wannan wutan ya kharuju wannan sautin yana fitowa min afwahihim daga bakunansu ko ya kharuju min afwahihim sautun shadidun wato sautun shadidun sauti mai tsanani wanda ka tada hankali ko yanzu wato kaji wata kara zaka ji jikinka gaba ɗaya ya ɗauki makarkata to ballantana wato irin wannan karar Allah madaukakin sarki yace wannan sautin mai tsanani ya kharuju min afwahihim shi yake fitowa wato gaba kunansu suna cikin wuta wato ba wata abun nan ba wata mahita wahum Allah madaukakin sarki yace a cikin ta su wato la yasma'una ba su jin komai shine wahum fiha la yasma'una shay'an ba su jin komai a cikin wannan wutan li shiddati kilyaniha don tsananin rurin ta da zahinta da matsalar da suke ciki na'am سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون Mala ولما كان من المعبودين yayin da ya kasance cikin waɗanda wato aka wa bauta ibadullahi salihun akwai bayan Allah wato na kirki waɗanda aka yi musu bauta ba su suka ce a yi musu ba kamar isa alaihi salatu wassalam akwai wato masu yi mai bauta waɗanda wato suka ɗoki shi ne Allah sannan akwai uzairu shi ma akwai waɗanda suka ɗoki shi ne Allah akwai mala'iku akharajahumullahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya fitar da su da kulun nara daga cikin waɗanda ka shiga wuta faqala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina sabaqat lahumul husna innal ladhina haqiqa waɗannan da sabaqat lahumul husna kalmar yabo wato tan riga ya gare su minna Allah madaukakin sarki yace daga gare mu almanzilatu wato shine matsayi kamar Isa alaihi salatu wassalam kamar mahaifiya ta Maryam kamar Uzairu kamar mala'iku Allah madaukakin sarki yace ulaika mubaduna wadancan tunda ismul ishara na yana nuna kamar abin da an nesa amma su waɗannan da aka ambata Allah ce mubaduna anha wato ula'ika mubaduna wayancan abin nisan tawa ne an haga ga ita wannan wutan ba su ba ita don mi saboda ba su suka ce a yi musu bauta ba Allah maɗaukakin sarki zai tambi annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ba shi ansa akan cewa shi kwata-kwata bai san wannan ba ai in har ya ce haka nan kai Allah ka sani amma za a tambaye shi saboda a hujjace su su san shi annabi isa wato bai ma da su ba ballantana hayyace wato su doke shi a matsayin Allah la yasma'una hasisaha Allah maɗaukakin sarki yace wato ba su jin sautin wutan nan kwata-kwata shine sautuha ta, awul harakatu ko kuma mocinta yusma'u laha sautun wato da za a ji wani moci gare ta Allah madaukakin sarki yace wato ba su ci ne kwata-kwata wahum khalidun sannan Allah madaukakin sarki yace su madawwama ne fi mashtahat anfusuhum ga abinda rayukan su wato suke marmari da shi minan na'imi wato na abun nan na ni'ima ita ce aljanna na'am لا يحزنهم الأكبر الملائكة Allah madaukakin sarki yace alfazaqul akbar wato alfazaqu tashin hankali al-akbar wanda yake mafi girma la ya hazunuhum wato bai tada musu hankali ko yanzu misali cikin masallacin nan an ka ce waya waya ta bace sannan kuma wayan nan tabbas mai ita ya shigo da ita kuma akalla mutum biyar sun ga ya shigo da wannan wayar cikin masallaci sai wayar tabbace an kai bida ko ina ba a gane ta ba kuma ga mutane gaba ɗai sai an ka ce to jama'a su yi hankuri a ɗan diddi ba kowa ai duk wanda ya san ba ta garai babu wata damuwa da zai samu shi hankali ne kwance sauri ma ya kai wato a kawo gare shi saboda wato gaskiyar da aka gare shi to shi na Allah madaukakin sarki yace su wa'annan su annabi Isa da mahaifiya da Uzairu da mala'iku Allah madaukakin sarki yace al-fazabul akbaru tashin hankali mafi girma la yahzunuhum bai bakanta musu rai saboda ba wani laifi gare su akan wannan to tunda ba su da wani laifi mi addamuwar su ga duk abin da ka faruwa wa huwa shi a wannan lokacin an yi umaru bil abdi za a yi umarni ga bawa alkafiru wanda yake wato kafiri ilan nari a tasa sakiya ce wato zuwa wuta amma sukan wata humul mala'ikatu mala'iku wato na marhaban da su suna ta wato yi musu lale marhaban da zuwarsu inda khurujihim lokacin fitowarsu min al wato na abin nan daga cikin kabari ya na lahum suna ce musu hadha yawmukum allazi kuntum tu'adun wannan shine yinin da kun ka kasance ana alkawanta muku wato bidduniya a duniya saboda haka ba wata damuwa gare su za su ji wato kwanciyar hankali da natsuwa akan wannan bautar da aka yi musu saboda ba su ma san da ita ba kuma nan ya kamata mu dakata abubuwan da muka karanta daidai madaukakin sarki Allah ya ba mu lada kurakuran da ni Allah ya yahe mini ya yahe muna gaba ɗai kamar yadda dai muka sani malam mun ambata cewa ɗazu ya yi tahiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da shi lahiya malam yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yawa baiwa wanda Allah ya samu da awace albarka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka hawan irin wurin da suka hawa su yi magana to ba na ire-iren muna ba muna roƙon Allah ya maidan mu

ya je masallaci ya yi jam'i ya shi wannan akwai hadisi da cikin bukari hadisi abdullahi abbas wata rasu yi tijiyar shi da bawansa wasu malamai suna ce abu barera to sai idan suka samu jam'i, kasar suke yi suna sun yi su kasar su amma idan abu barera ko abdullahi abbas ya ga jam'i, masallaci sai ya da jam'i. to shi na sai ba wani tambaya sai ce haba ya kai wani ma ba na idan na wahadina na. wai mista idan muka sallah mu kadai sai mu kasaru amma idan muka sallah tare imam a tamamna to shi na sai Abu Hurairah ko Abdullah Abbas duk ya zo cikin hadisin sai ba su an ya bashi shi ansa cewa tilka sunnatu Abul Qasim yin haka shine sunna don haka in ka je tahiya ka samu masallaci liman da cikawa ka je ka cika in ka zo an kare jami'i kai kasar wannan shine sunna kamar yadda tabbata wannan hadisi hadisi na cikin Bukhari wallahu ta'ala me wannan yake cewa Allah gafarta malam don Allah wace hanya ce ya kamata a yi mamaci addu'a kuma mai ya kamata mutum ya yi don ladarsa ta tau wanda ya gada tambaya ta ba. amma hanyar da haji hawa mamata addu'a ƙur'ani ya haɗa muna wallazi zina jago min bari ya ƙuru na rabbana fillana wani ikwanan da zina saba kuna bil iman ba kawai addu'a ga musu Allah ya gawarta musu Allah shi ya yi musu in ma in ka ne ka ce Allah kawa mahaifina rahama Allahumma rahamhu ma kamar rabbi ya sikir kamar ta bacin qur'ani kuma wannan addu'a da take wa mahaifinsa ba karamin falala gare ta ba Allah ya zo cikin hadisi Imam sallallahu alaihi wasallam cewa dayan zai tashi ranar alkiyama ya ga wani gida cikin aljanna yace ya Allah wa ke da wannan gida sai a ce addu'ar danka ce da yake mata kina ma gida a cikin aljanna da haka bai kamata mutum baban da yarsu bai zaba biye masa addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-insan in ka zama illa min salati da mutum ya mutu duk aikin da ya kasance na aikatawa duniya yake banda abu uku daga cikin sosai ce da zalihin ya da'ula da na gari da yake masa addu'a tambaya wanda ya samu ka ansa wayannan tambayoyi shine wata mata ta ce Allah tambaye ta goce ce akan matsalar karamin ciki tana da sabon ciki kuma ba ta iya jure yunwa a cikin wannan wata na azumi shin ciyarwa za ta yi korankawa za ta yi bayan sallah ina neman karin bayani mun san malam jabir an zaune tambaya ko shekaran jiya A akan ciyarsuwa ga mai ciki wato abin kamar da malamai suka ce sabani ne akwai dukkanin masabobi guda hudu tun daga abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad suna da ra'ayi guda amma sai an ka samu kashi wasu daga cikin manyan sahabbai masu ilimi abdullahi na abbas abdullahi na umar suna da fatawa da ta saba mu'ir to wannan zai kawo sabanin ra'ayi ga fatawa abulana umar da abulana abbas gehe guda ga fatawa waɗannan a'imatul arba'a gehe daya to wacce za a shi ake da sabani irin wannan tambaya ne duk mara suka yi ita ina dibin yanayin mace da ya tambaya a ba ta ansa akwai mace da ko ba ta da la ko lahin da azumi hala gare ta wata za a ga ita sha azumi ramadana yana daya biyu ya uku ta sha har wata shekara ta dawo lama ta raka shi saboda ba ta yi azumi da irin wannan sai ka bata fatawa mai sauki jama'a addini sauki ga <laughs> ai addini sauki ga shi na na ita ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta bashi zaki abubuwa guda biyu ba ba ce ya zaki mafi sauki matukan mafi sauki ba sa kore bane to tunda akwai fatawa ta Abdullahi Abbas cewa mai ciki da mai shayar zuwa za ta ciyar zuwa ba sai ta rankawa matakka idan tana ciki tana wahala yanzu dai farko haramun ne ma yanzu mace ta azumi da ciki wani likita ya tambaya kauna ta tana da azumi tana ciki tana azumi ce ai an kawo cases na mutuwa ɗaya a cikin ciki saboda wannan zaki za ka ga kamata mata ka ta yi azumi da ciki ba saboda ana samun halaka ko ita matan ko to yanzu wani rankawa ko ce zuwa to tsakanin ka Allah kai di diba kai ka san matan ka wannan zai, amma dai ba da ko da kai ba ka hada musu kai ka diba matan ka gani in ka san cewa azumi na mata wahala ka ce san mata in kuma kasancewa dama ko babu azumi kana al'adun ka tare to bayan sallah ka ranka in ta kare shaya suwa Allah wanda ke sa mu dace to sai tambaya ta karshe ya na san guda ban san guda ba guda sai mallaka rawo shi me wannan tambaya tambaya ji gare yana cewa idan soja ya mutu <laughs> wajen yaki ko ya shahada wala wasa sai mallan jami'i <laughs> wai mallan Allah kan karɓi rayukan mala'iku ma'ana mala'iku suna mutuwa kwarai kuwa Allah ce kullum man alaiha komi zai mutu gaba ɗaya kuwa har mala'ikan mutuwa zai mutu da ka dukkanin mala'iku su mutu haƙi ta mutuwa za ta mutu da ka kowa na mutuwa Allah kaɗai zai tabbata a bayan ƙasa sai kuma a sake kusa sannan kuwa ya sake rayuwa muna fata Allah wani ke saka mana wa muku da alheri malam jami'a Allah kara mana wasu albarka dukkanin mu da jina Allah sabu kasashen Allah ka mana Allah ta damu ko Allah ka yaye mana kasan mu har ta ci Allah kai mana sauki azumin da muke ciki ana wahalhalu Allah ubangiji kawa kowa mu kowa Allah kai mai kudin da zai wa da bace sallah masu jakin wai da masu ko sun bide mata musu kai musu da bukata kayan sallah Allah ka gore musu kai kayan sallah rabbana atina fid dunya tabaraka wa ta'ala subhanahu wa